nan waka. To yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Rayuwata Masu sauraro barkanmu da warhaka, sannanmu da arzikin sake kasancewa da ku ta cikin wani sabon shirin rayuwata. Aisha Shehu Kabara ce daga nan sashen Hausa na Radio France International Arafai ke cewa barkanmu da warhaka. Bisa al'ada yau take ranar jin ra'ayoyin wasu daga cikin ku masu saurare kan wasu muhimman batutuwa da shirin ya gabatar muku a cikin wannan mako. Rayuwata A maudu'i na farko, shirin rayuwata ya yi duba ne kan yadda ƙauyukan da ke zagaye da ƙaramar hukumar Minjibir a can jihar Kano. Tarin mata ke fama da wata al'ada mai kamanceceniya da biyan bashi wato dai gagarumar hidima da zarar an ce mace ta haihu ga mijinta ko danginsa. Dangane da waɗannan al'adu, shirin rayuwata ya tattauna da Aisha Ibrahim, wata matashiya da ke rayuwa a guda daga cikin waɗannan ƙauyuka, kuma take wahaltuwa da irin waɗannan al'adu. na yi mishi buhun hatsi gero haka kenan to na mishi buhu daya dangin shi na yi musu dunkuna sannan na hada musu su ma kansu da hatsi na kara musu da kuɗi ɗari biyu ya ake bayarwar gida gida ake bin su akai ko ko taro ake a bayar a ba gida gida ake bi ba ranar suna da daddare irin an gama taron suna na safe na yamma sai da daddare eh. sannan za a zo a taru da mutane daman wannan dai manya ne suke haduwa su yi Malama ta farko gabatar mana da kanki tare da bayyana ra'ayinki. Mai magana Malama Ramatu Isaka daga nan babban birnin ya Yamai an koma gida birnin Kantagar Hanga. Masu wannan tabi'a mace ta aihu kuma a ce ta yi ma namiji goron barka ta aihu shi na zai ragon suna shi komi kuma a ce mace sai ta ba da wani abu ka gaskiya a diba wannan al'ada ba al'ada ga malam bahaushe ba ce gaskiya kuma in ba ta yi ba a rabu da ita da gaskiya ni ce sai dai a rabu da ya ta ba na yin shi gaskiya ba ne yin wannan sai dai a rabu su mutanen garin suka ɗauki wannan al'ada wannan al'ada ba addini ba wala haula wala quwwata illa billahi allazi azim subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah in dai kana da rai abun mamaki baya karewa a ce mace ta haihu ma namiji sannan kuma ita za ta yi mai kayan fitan suna wai a matsayin godiya kuma alhalin aurenta yana ƙarƙashin shi ne gaskiya wannan abun dubawa ne bai kamata a ce hakan na faruwa ba ita mace da ta yi kwama da ciki tun daga wata ɗaya ɗaya ɗaya har wata tara da kwanaki ko za ta mutu ko za ta rayu allahu alamu ta zo ta yi wahalan naƙuda ta haihu sannan a ce kuma ita za ta yi wani hidima kuma in ba ta yi ba wai za a sake ta gaskiya wannan ba al'adan hausawa bane bai kamata ba gaskiya ya kamata in ma da hali a ce sarakunan garin masu matsayi a garin masu fada a ji gaskiya a soke wannan a soke wannan eh, eh, al'ada da ake yi A maudu'i na biyu, shirin rayuwa ta yayi duba ne akan yadda magidanta ke kuka duk da saukar kayan abinci rashin kuɗi ya hana su siye. Kun ji mu da magidanci Malam Sadiq Sani. gaskiya dai ni a matsayina na magidanci ana murna kayan abinci ya sauka amma kuma ga shi yanayi na kuɗi kuɗin da za a sai kayan abincin babu kuma ga azumi ya zo hakan nan dai muke ta faɗi tashi sauƙin ma don wasu yanzu suna ganin sauƙin ma kamar dai to yaya ma yake ne ga kaya dai yana sauƙi amma kuma mu a ɓangaren mu na magidanta kuma mutum ba shi da kuɗin da zai iya sayan wannan kayan abinci. mai ra'ayi na gaba muna tare. gaskiyar magana fa abinci ya sauko raba-raba ko ta ina ko menene dai gashi nan dai in dai akan abinci ne ya fa sauka amma fa inda gizo ke sakan ba fa kuɗi a hannu da za a saya to kira anan, gwamnati da ninga ɗan biyan masu albashi albashinsa akan kari saboda shi suka dogara kuma duk wanda yake da ruwa da tsaki akan wannan al'amura dan Allah dan annabi ya sa hannu akan wannan abu a saukar da man fetur sannan kuma yadda manoma suke kokawa game da maganar taki shugaban ƙasa a taimaka ko kuma in ce dai wanda abin ya shafa gaba ɗaya a saukar da taki saboda in dai taki ya samu to insha Allahu abinci ya samu tun daga shi ya sauka amma in taki bai samu fa akwai rina a kaba kayan furubushan fa shi ma fa bai sauko ba abinci ne kadai hatsi aka saukar amma kayan furubushan yana nan a tsadar shi sabulun naira tamanin ya koma ɗari biyu da hamsin yanzu sabulu oman naira hamsin ya koma ɗari da hamsin yanzu su fa waɗannan kaya ba su fa sauko ba ba su sauko ba to ta ina kuɗi ko za su samu in ma kin samu kuɗin a nan ne za ka kashe shi a kayan shago dole ka yi wanki dole ka yi wanka dole ka sai kananzir a ce abincin ne kaɗai ya sako amma kayan haɗa su bai sako ba ai kuɗi ba zai zauna hannun mutane ba to don Allah hukuma da abin da ya shafa a taimaka talakawa na cikin wani hali tafiyar da za ka yi na naira ɗari uku yanzu sai ka kusa kashe dubu ɗaya mashin kawai ko mota mai magana al'amun kabar bayan da watan matasa dan kungiyar muryar matasan afirka kuma pro na kungiyar zumunta media forum daga nan birnin katsina tabbas an samu saukar farashin kayayyaki a cikin wannan wata mai albarka na ramadan sai dai babu kuɗaɗe a hannun al'umma da dama kuma yanayin yadda abubuwa ke ƙara tashi na man fetur da sauransu ya kamata a ce gwamnatin shugaba turu ta yi kokari ta samar da kuɗaɗe da wasu ta tallafi tallafi a cikin wannan wata da magidanta za su samu sauki domin ciyar da iyalansu duk da abincin ya sauka ana nan dai ba a mutu ba an karya wuya to lalle mun shiga watan azumi wasu bangarori na kaya sun hauhawa wasu kuma suna nan warsuki to Allah ubangiji wata Allah ya sa yan kasuwa su gane taimaka mu juna shine zai sa Allah jiwa ta Allah mu ma ya taimaka mu gaba daya sa'annan kuma mai karamin karhi ai bai kai a hudi ba har yana da bukata a taimaka mai in ka yi karhin cikin ka lokacin da ba lokacin azumi ba to yanzu ka shi irin yunwa da ka kashi da shikin ka shi irin kishirwa da ka kashi da ka to mari shi wanda bai da shi ko lokacin da ba azumi ba haka yake kenan yana bukata taimako mai magana Allah Santayar daga filin yashin fure Niger A maudu'i na ƙarshe, shirin rayuwata ya kalli batun yadda kafafen sada zumunta suka taka rawa wajen kawar da kyawawan al'adu a yankin arewacin Najeriya. sanin kowa ne yankin da ke alfahari da kyawawan al'adun gargajiya tun karni na farko. Kun ji mu da matashiya da ke amfani da kafafen sadarwar na zamani Zainab Nasir Ahmad. dalilin da ya sa mutane suke bibiya ta ina ganin ni yawanci na fi saka abubuwa kamar na wayar da kan al'umma a kiraye-kiraye ga gwamnati da a yi abubuwan da ya dace to watakila mutane wannan abin da nake nesa yake burge su har suke bibiya ta sosai ita rayuwar social media sai ka hau kan wayar ka zaka gani abin da zai kawo ci gaba ga rayuwarka ga al'umma duk zaka iya samu abin da zai iya baka ma matsala duk zai iya faruwa bari mu je ga ra'ayi na gaba Assalamu alaikum hirin rayata da farko suna na mamma Abdullahi kaka gidan magaji ta wajen bore Nijar mamba na ra'ayin ma saurare hirin rayuwa ta barkan ku da ibada maza da mata daga sauraron wannan shahin mai albarka lalle kan kahoyin sadarwa waɗanda ke taka rawa wajen batanci tsakanin matan aure tun da farin an san dan ka yi sadar zumunci da yan uwanka na an koma sai an yi raye-raye da sauransu to gaskiya bai dace muna kira ga waɗanda abin ya shafa gaskiya a sake wannan tsari bai dace ba a ce ana amfani da kawayen sadarwa ana batanci musamman wannan wata mai albarka na azumi su Assalamu alaikum filin rayuwa ta mai magana baban Fatima garin Nasko gangan hukumar ke ta Shagari Sokoto State Najeriya. Kuma kowace ƙasa ta su al'ada za ka samu ƙasa guda amma al'adun sun so bangare bangare wanga bangare ko sauki wanga bangare ko tsanantawa don haka muna kira duka dai masu biya al'adun nan na tsanantawa su yi hankuri su daina biyo wannan al'adun na tsanantawa su bi sauki a yi harka da mutunci a ƙare cikin mutunci. Masu saurare ko akwai wata matsala ta daban da ke ci muku tuwo a ƙwarya da kuke buƙatar ƙarin bayani a kai lamba kenan da za ku tuntuɓe mu a kai muna sauraron ku. alamar ƙari biyu uku hudu tara sifili takwas takwas takwas takwas takwas tara tara sifili. Madalla. ƙarshen shirin da wannan rana sai kuma wani lokacin idan mai duka ya kai mu a madadin ku masu saurare da daukacin ma'aikatan sashin hausa na radio france international arafai aisha shehu kabar da na shirya na gabatar nake muku fatan alkhairi gaida Aisha Shehu Kabara a cikin shirin rayuwata. RFI. Tuma da yanzu kuma ga labaran a zagaye na biyu.